يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda hakan ya yi daidai da goma ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a jerin shekarun girigori wannan darasi namu shine darasi mai namba na goma sha bakwai cikin littafin بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق وندا مالمينا أبو عبد الرحمن الدكتور محمد ثاني عمر موسى ليجيليمو ya wallafa yayin da ya ƙarin bayani da ƙarin haske cikin saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aika wa mutanen iraki idan kuna biye satin da ya gabata tattaunawa aka yi kan yanda abu gashi dai zai iya zamowa kalarsa ɗaya jama'ar iri ɗaya ne a guri guda abin ya faru suna kamanceceniya da junansu amma kuma matsayin kowanne daga cikinsu daban-daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi yakukuwa da musulmai a zamaninsu wasu da aka yi yakin da su sun yi da na sanin yakin ina nufin sahabbai sun yi da na sanin yakarsu kuma ba su yi farin cikin cin galaba a kansu ba sun yi musu sallah bayan sun kashe su ba su kama matansu a matsayin kuyangi ba ya ce uwanmu ne in ji jagoran yakin sayyidina ali ibn abi talib bagaw alaina waɗanda sun kai mana tawaye a lokaci guda kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yaƙi waɗanda su ma suna danganta kansu zuwa ga musulunci amma kuma sun yi farin cikin yaƙar waɗannan sun ma ji daɗi waɗanda ba samu damar zuwa yaƙin ba ma hankalinsu a tashe yake ba su ji daɗi ba a zuciyarsu suna da na sanin dama da su aka je aka yaƙi waɗancan su ma kuma duka musulmai ne ambiguity ne abun rubutun iri guda furtawar iri guda amma ma'anar daban-daban waɗancan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suka yi ijtihadi suka yi kuskure waɗannan kuma suna da rigar musulunci ne amma haƙiƙaninsu abin suke kira ba musulunci ba ne ba sheikh islam ibn taimiyya idan ba manta ba a satin da ya gabata sai ya ta mana ƙarin bayani cewa da yawa daga cikin marubuta tarihin musulunci ba su gane bambanci tsakanin waɗannan yaƙe-yaƙen ba wasu suna ɗauka kawai duka 'yan tawaye aka yaƙa dukan sun yi fito na fito da daular da sayyidina ali ke jagoranta ne sai ya ɗauki matakin soji a kansu ya ce babu abin da ya jefa su haka suka yi irin wannan mummunar fahimta cewa abin ba haka yake ba ya ba iri guda ba ne ba sai da rashin ilimi da kuma son zuciya dama akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa da suke so su cimma da bayanansu ba wai zallan fito da tarihin musulunci ba ne ba ya ce shi yasa suke irin wannan wato da tsakanin ƙarya da gaskiya su hargitsa tsakanin daidai da abin da yake bata shine a yau shekul islam ibn taimiyya zai ba mu magani ne zai ba mu mafita ne don gudun kada kai ma ka rude wata rana in ka samu kanka irin wannan gabar don gudun kai ma kada ka shiga hargitsi da damuwa ka kasa gane ina ka dosa idan kana irin wannan karatun don a warware maka tsakanin zare da abawa don a warware tsakanin aware tsakanin kwaya da tsakuwa dan komai ya fito wa kowa fili li ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana sai Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa haddu zalika wa milaku zalika shay'an yace makamanka da zaka rika ko abin da zaka rika ya tantance maka tsakanin irin waɗannan abubuwa waɗanda suke da wahalar fahimta abubuwa ne guda biyu talabul huda wa mujanabatul hawa talabul huda neman shiriya wa mujanabatul hawa da kuma nisantar sarrai talabul huda ba wai addu'a kaɗai ba neman ilimi ake nema neman ilimi ake nufi domin baka da makamun da zai kare ka daga fadawa zuwa ga mummunar aƙida ya kai ka zuwa ga mummunar fahimta in ba ilimi ba shi ya saka farkon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne ka yi karatu kuma al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama al'umma ce da aka gina ta akan ilimi kullum abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke umartar mu mu ta faɗi a cikin sallolinmu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya ba waɗanda suke babu ruwansu da ilimi ba ba kuma waɗanda ga ilimin amma sai dai san zuciya ba yake hatta la yakuna al-insanu dallan wa ghawiya domin ta hanyar neman ilimi da neman shiriya da kaucewa san rai da nisanta daga abin da yake bata ta nan ne mutum ba zai zamto ballan batacce wa gawiyan kuma halakakke rafkanan ne rudade ba bal muhtadiyan rashida ta haka ne sai ka ga mutum ya zamto shiryayye wanda yake kuma mai basira domin bayan shirya shiryar da aka gina ta akan ilimi ita ce hakikanin shirya ko da za a ga mutum gashi da ruwan mutanen kirki amma ba yana abin ne kan ilimi ba sunan abin da yake ɗirkaniya domin kuwa a kwana a tashi sai ya fito maka fili cewa wato tambele yake yi قال الله تعالى في حق نبيه ku الله abin da allah subhanahu الله سبحانه وتعالى faɗa كان hakkin annabinsa sallallahu alaihi wasallama Allah ce wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ce wa najmi Allah yana rantsuwa da taurari idha hawa idan anyi yi jifa da su idan sun faɗo irin taurarin nan da ake wurgo su su bi shaidanin da suka yi ƙoƙarin zuwa satar ji a sama malam a ƙasa ya kai mu zuwa ga littafin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur tafsirin alkur'ani ne wanda na ji malam jafar yake cewa idan zai karanta idan zai shiga tafsiri baya shiga tafsiri sai ya tabbata ya karanta littafan tafsirin nan guda hudu yace farko ibnu kathir saboda athar kowace aya akan sama mata dalilanta da dalilin saukanta da yadda magabata suka mai suka fassara yace sannan na biyu littafin tafsirin kurtubi shi kuma saboda yadda ya fito da hukunci-hukunci musamman idan ayar tana da alaƙa da min da hukunci yace kuma baya mantawa bai karanta littafin at-tahrir wa tanwir ko at-tanwir wa tahrir na ibnu ashur tafsirin alkur'ani ne wanda ba wai shi zallan bayani akan fiqihu ko kuma aqida yayi ba a'a ya fito ne da abubuwa da suke bayani na bankayen musulunci da kyan musulunci da kuma wato amfani da eh, yaren larabci da ma'anonin da alkur'ani ke dauke da shi na larabci da ƙara fitowa da baya da saƙon da me ke cikin aya yace sannan kuma yakan kulkule ya shanye littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an littafi na shi kuma da yayi fice wajen duk ayar da malam yi zo tafsiri to zai kawo ayoyin da suke kama da ita ko suke alaka da ita ya jawo wasu ayoyi a wasu sura ya kawo su wata sura don su kara bayanin abin da ake nufi a wannan wuri malam jafar ya ce min baya shiga tafsirin alkur'ani sai ya duba waɗannan tafsirin guda uku kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani sai da ya bi ta kan waɗannan tafsirin guda uku so da haka na tabbata kun san dukkan littafan nan guda uku wanda bai shahara ba shine littafin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir yana da wahalar fahimta saboda malami ne wanda Allah ya ni'imta shi da lugar larabci abin da nasa saboda malam a cikin karatunmu na yau ya shiga da mu cikin littafin at-tahrir wa tanwir yayi ta shiga yana nutso yana iyo wanda in muka ce za mu buka malam mu fassara to ƙarshe sai dai mai bitar karatun kuma mu ƙara ƙaruwa amma kusan bato is not for public me consumption ba abu ne wanda aka yi kawai don waɗanda suka zo jin karatu su fahimci mai ina aka sa gaba ba ya fi kama da abin da ake bukata sai a aji ya ce wa najmi idha hawa ma balla sahibukum wa ma gawa ya ce bari ku ji ko da shi anan gudun malam ya ambato maganar ibn qayyim ne da yake magana akan cewa duk gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wani abashin alkur'ani ya kuma kawo jawabin rantsuwa ma'ana in aka rantse ai za a kawo maka bayanin abin da ya sa ake maka rantsuwan ko kamar Allah ce wal fajiri wa layalin ashri wa shafi wal watr cewa wal fajiri Allah yana rantsuwa da sallar asubahi ko lokacin sallar asubahi wa layalin ashri to idan ka bi zancen za ga me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi wal asri Allah yana rantsuwa da lokacin sallar la'asar Allah yana rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusrin zance ake kan lokaci cewa dukkan ɗan adam yana cikin hasara illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai dai wanda ya cika lokacinsa baki ɗaya ta hanyar neman ilimi da aiki da ilimin da kira zuwa ga ilimin da kuma haƙuri kan abin da zai iya samun sa kan hanyar kira zuwa ga addini wanda ya cika rayuwarsa da wannan shine mutumin da ba za a ce ya yi asara ba wanda ya cika rayuwarsa da neman kuɗi wanda ya cika rayuwarsa da rigima ko shi kullum in ka gan shi ina ka fito labarin siyasa ina za ka je mitin ɗin siyasa ina ka taso ƙullaƙullan siyasa me zancenka ya rafe ga wasu kan siyasa a ce mutum rayuwarsa ya cike ta da wannan ai akwai abin kai ko ma saye da sayarwa kadai a ce ka cika rayuwarka a ciki ko kodago ko ka cika rayuwarka wajen cin abinci kamar kala baka ka ƙoshi kullum cikin ci kake akwai abin hasara amma dan adam shine daidai ruwa daidai mai gari kowane abu ka yi shi daidai gwargwado a gabar da ake bukatarsa kuma iya bukata amma abin da baka da linzami a kayi shine ilimi shine kuma aiki da ilimi. wa qurrabi zidni ilma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka bashi amma kullum addu'a yake Allah ƙara min ilimi Allahumma allimna ma yanfa'una bi bima 'allamtana Allah ka sanar da mu abin da zai amfane mu Allah ka amfanar da mu da abin da ka sanar da mu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu saboda shi ilimi koginsa ba wanda zai iya ce maka ya iya hayewa ko ya iya mai ƙetarewa ya zamto cewa shi ya san komai wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama da duk wanda kake ganin masani ne to akwai wanda ya fi shi to ibn qayyim yake magana cewa da Allah ce wan najmi idha hawa Allah ya yi rantsuwa da tauraro idan ya yi wurgi da shi don a kori shaidanu da suka yi ƙoƙarin neman satar ji a sama sai Allah kuma ya kawo jawabi cewa ma balla sahibukum wa ma gawa mutumin naku ma balla bai zamto batacce ba wa ma gawa kuma bai ƙetare iyaka bai bi shaidan ba ma'ana bai zamto ya sani kuma ya ki aiki da saninsa ba anan gurinsa sai yake cewa kaga ana so a yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kariya sai Allah ya rantse da taurari waɗanda suke bawa saƙon da ake bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kariya tunda idan ana bawa mala'ika jibrilu sako da ya isar da shi wa manzon Allah sallallahu ko su isar da abin da zai faru a bakin ƙasa shine shedanan suke kokarin su je su ji dan su zo su faɗa wa bokayensu sai Allah ke turo da bakin wuta da garwashi da tauraro ya kore su ya kona wasu daga cikin su to wannan tauraron da Allah subhanahu wataala ya rantse da shi saboda haka shi Allah subhanahu wataala shine kuma ya bawa mutumin naku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ta yadda shi manzon Allah bai bata ba bai kuma kauce da kan hanya ba sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi kariya ma balla sahibukum kuma a nan gurin sai Allah subhanahu wata'ala ya yi ta'abiri wato aka miƙa mana ƙarin bayani zuwa gare mu cewa kun fi kowa sanin wannan mutumi shi wannan mutumi da yake cewa shi annabi ne kun fi kowa sanarsa kun san tarihinsa ba ku san shi a matsayin makarashi ba ba ku san shi a matsayin mayaudari ba ba ku san shi a matsayin mara kirki ba kun san shi a matsayin amintacce na gari wanda duk wani barna na jahiliya ya ciki shi ya Allah ce sama balla sahibukum mutumin ku wanda kun san shi ka san duk wanda ka san shi ka san cikinsa ka san bayansa kai ya rayu a cikinku kuma kowa yayi shaida akan cewa shi mutumin kirki ne hakika ya tabbata mutumin mutumin kirki amma mutumin da kawai daga sama ya duro baka san irin tsiyatakun da ya je shuka a a farkon rayuwarsa ba amma sai yanzu ku ya zo muku a wani abu a mai a lullube hakan nan kuka karba saboda kun masa hukunci iyakar sanin ku da shi na wani lokacin kuka girma shi ba dole ya zamto cewa cikakke ba ne ba ya cancanci matsayin da kuka ba shi ba saboda san da kuka masa rabin sani ne amma mutumin da ya tashi a cikinku ya kamata ya kuma zamto mutumin kirki shine asalin wanda ya kamata ku rika a matsayin wato wanda kuke tabbaci a kansa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mulk da zai yi magana akan kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce me wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun ku da kuke tuhumar annabi sallallahu cewa boka ne kuke tuhumarsa cewa mawaki ne mai sihiri ne makaryaci ne mahaukaci ne wa ma sahibukum bi majnun ai kun fi kowa saninsa in mahaukaci ne kun sani in ma ba mahaukaci ne ba kun sani to mutumin naku da kuka sani dai kun san kuma ba mahaukaci ne ba sallallahu alaihi wasallama ma dalla sahibukum wa ma gawa saboda haka wa ma yantiqu anil hawa bai kasance yana magana bisa sarrai ba baya furta wani zance bisa sarrai sallallahu alaihi wasallama cikin sakon da Allah ya turo shi da kuma cikin mu'amalarsa da mutane yau da gobe sallallahu alaihi wasallama ba a san shi da sarrai ba an san shi da gaskiya tun gabanin amai da shi annabi an san shi da aminci tun gabanin amai da shi annabi an san shi da nagarta tun a mai gabanin a da shi annabi shi yasa na na khadija lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida hankalinsa a tashe yake cewa zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni manzo Allah sallallahu alaihi ya gwada mata yana cikin damuwa cewa bai san halin da zai shiga nan gaba ba yana tsoron kada ko dai wato wani abu ne yake neman ya shafe shi me ta ce masa kalla la yukhzika Allahu abada innaka latasilu rahima wa taqri dhaifa wa kalla wa taqri dhaifa wa tu'inu ala nawa'ib cewa ba irin ka Allah ke wulakantawa ba kowa san tarihinka kai dai wa innaka latasilu rahima kana sadar da zumunci kana wato wato saukar da baki mutumin da bashi da shi kakan ji ka gani ka ɗauki nauyinsa duk wani aikin alheri kana ciki ba irin ka Allah ke wulakantawa ba sallallahu alaihi wasallama ma'ana kowa ya san shi kowa ya san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun manzon Allah sallallahu tun gabanin Allah ya turo shi a matsayin annabi mutum ne mai kankan da kai mutum ne ba mai san a sani ba manzo Allah yake cewa kamar da Imam Muslim ya rawaito cewa ya san wani dutse tun gabanin a aiko tun gabanin a aiko a matsayin annabi in ya zo wucewa ta gurinsa wannan dutsen yana masa sallama sallallahu alaihi wasallam yanzu yan uwana da a ce zaka iya samu ta yar karamar karama ko ai da shi kenan kai ma sai ka je kawo mai tingarka musamman a yanzu yadda kuna ganin karamomin karya da kaje-kaje mai karama ko ba haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ɗabi'arsa wa innaka la ala khuluqin azim kana kan hali da ɗabi'a wacce take mai girma sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko ba haka ba sallallahu alaihi wasallama ya zamta cewa duk irin waɗannan abubuwa da suke wato ɗabi'u waɗanda suke ba na gari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wofinta daga gare su in huwa illa wahyun yuha duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi Allah ke masa fa wasafahu bi annahu laysa dallin sai Allah subhanahu wata'ala ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ba batacce bane ba wa huwa jahil ba jahili bane ba duk wanda aka ce wani batacce ne wato batacce ne bai ma san ina ga dosa ba saboda bai yi karatu ba ba shi da torchlight da ke haskaka masa gabansa wala ghawin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba halakakke bane ba wa huwa zalim shine wanda ke azalimi ya zalunci kansa fa inna salah al-abdi fi an ya'lama al-haqqa wa ya'mala bihi domin idan kana so ka san nagartar mutum ko idan mutum yana so ya zamto nagartacce to yayi yi kokari ya ga ya san gaskiya kuma ya yi aiki da gaskiya bawan Allah ni yadda kake so ka zamto mutumin kirki in ba ka zuwa makaranta ba za ka zamto ba diyan da kake so ka zamto mai tsoron Allah in ba ka neman ilimi ba za ka zamto ba inna ma yakhsha Allah min ibadihi al waɗanda suka san Allah su ne za su tsoron Allah waɗanda ba san Allah ba ba su ma sanya ake jin tsoron Allah ba sai dai su fara shirme shi yasa za ku ga wani yana tsalle yana tuma yana rawa yana juyi yana buga kirjinsa wai da sunan yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala zikiri kamar ba a ƙur'ani Allah ce wa rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahari min alqawli bil guduwi wal asali wa la min kamar ba alqur'ani ne Allah ce ka ambaci ubangijinka a ranka ba tare da bayyana magana ba da safe da yamma kada ka zanto cikin rafkana nuru da gangu kamar ba a ƙur'ani ne Allah ya soki ibadar yahudawa ba ce wannan ibada ta su ba abin da ke cikin ban rikaniya wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya in ban da rawa da waƙa da sharewa da tafi babu abin da ke cikin ibadarsu sai kuma yau ga wasu wai saboda ba su karanta alkur'ani ba saboda ba su damu da saƙon da alkur'ani yake isarwa ba shi yasa wato gashi Allah na sukar abun amma kuma su ma suna yin wannan abun wai da sunan musulunci wa iyazu billahi malam yace faman lam ya'mal al-haqqa fa huwa dallun anhu lam ya'lam al-haqqa fa huwa duk mutumin da bai san gaskiya ba to shi batacce ne kan gaskiya wa man alimahu fa khalafahu a hawa fahuwa gawin duk mutumin da ya san gaskiya kuma amma sai ki aiki da gaskiyar wata ba a hawahu ya bi son zuciyarsa fahuwa gawin wannan halakakke ne wannan halakakke ne kamar mutumin da ke karanta muqaddimar risala yana ganin yadda ibn abi zaid al-qirawani ke tabbatarwa cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa Allah yana sama yana maganar yadda imanin yake a bisa mahanga ta alkur'ani da sunar manzon Allah sallama amma sai ya yi watsi da wannan abun sai ya zaɓi na zaɓa shi yakan ɗauki fiƙihun da ke cikin risala ne amma ba ya ɗaukar aƙidar da ke cikin min risala kaga yi kama da ɗabi'ar yahudawa A afatu nuna bi ba'a ba'd kitabi wa na bi ba'a. bi fama da za yaf'alu mai yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati duniya, wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadil azab wa mallahu bi ghafirin amma amma ta'malun masu zaben zane abin da suka ga dama su zaba su ajiye na ajiyewa saboda haka wa man alimahu wa amila bihi kana min ulil aidi amalan wa min ulil absari ilman wa man alimahu wanda kuma ya san gaskiya wa amila bihi yayi aiki da gaskiya kana min ulil aidi waɗannan sune ne masu ƙarfi a wajen aiki wato suna da ƙarfin hannu ƙwarai da gaske wa min ulil absari suna da basira da kaifin tunani da kaifin mai hangen nesa amma a wajen ilimi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba su cikin alkur'ani malam ya ce shi yasa za ga a cikin hadisin da muka karanta satin da ya gabata hadisin irbabu bin sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyina sai ya siffanta khulafa'ur rashidin cewa ku yi da sunnata da sunnan khalifofina na sai ce me ar waɗanda suke me shiryayyu al-mahdiyina masu shiryarwa masu haskakawa su shiryayyu ne saboda sun yi aiki da ilimi sannan kuma masu haskakawa ne da shiryarwa saboda suna ɗora mutane a kan abin da yake ilimi ba sa ɗora mutane a kan abin da yake son zuciya sai na umar idan wani abu ya faru bai da wato wani ilimi a kai yakan tara manyan sabai ne ce wa ya ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan abin da ibnu taymiya yake ta bayani a kansa cewa wato makamin da mutum zai rika ya zamto bai shiga cikin rudani cikin labarurrukan da ake jinginawa na abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine mutum ya yi riko da makamin ilimi da kuma makami na ƙauracewa son zuciya wannan shine zai sa shi ya zamto ya zamto shiryayye shine zai sa shi ya zamto yana kan turba wata turba ne wa huwa siratul mustaqim ita ce turba wacce take miƙaƙƙiya allazi amarana Allah wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu ringa neman wannan miƙaƙƙiyar hanyar fi kulli salatin a kowace sallar mu sallar nan ta farilla ne ko ta nafila sallar nan ta gawa ce ko sallar kisbewar rana ko wata sai mun karanta fatiha mun ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya wacce take madaidaiciya siratal ladina an'ama Allahu alai an'amta alaihim hanyar nan ta waɗanda kai musu ni'ima ka ba musulunci shine babbar ni'ima al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was salihina was shuhada'i was salihina wa hasuna ula'ika rafiqa su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima shi ce ni'imar musulunci ne siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghbubi ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne yahudawa domin sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sani na gaskiya sun san jawabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da ya buye musu amma me yasa suka kibi manzon Allah hassada da san zuciya alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ce alladhina atainahumul kitaba waɗanda mun ka ba su littafi Allah yana magana akan Yahudawa ne cewa ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu da siffofinsa da alamominsa cewa zai zo da gurin da zai zo da lokacin da zai zo da abin da zai kira akai kama ya abu na ahun kamar irin sanin da mutum ya yi waɗansa ko ƴaƴanka hamsin ne yanzu zai yi a ce in ba ka samu matsalar kwakwalwa ba ga wani ɗan ka ce ina shakka da wannan nawa ne ko ba nawa ne ba zai yi kama ya na ahun wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun wasu daga ciki daga cikinsu wasu daga cikinsu suna wato ɓoye gaskiya ne alhali sun sani ashe sun sani amma ba su yi aiki da da ilimin bane ba. waladdallin banda kuma waɗanda suke min batattu waɗanda Allah subhanahu wataala ya ambata su a cikin alkur'ani a gurare daban-daban cewa rudaddu ne ba sani ba rudaddu ne mai ba sani ba za mu zo mu ji yadda Allah subhanahu wataala zai ambata mana su fal alaihim alladhina ya'rifuna al-haqqa waɗanda Allah ya fushi da su sune waɗanda sun san gaskiya wala ya yattabi'unahu kal yahudi amma ba sa aiki da gaskiya akwai waɗanda sun san gaskiya sun san abin da ake kira kai gaskiya ne sun san cewa a riƙe alƙur'ani da sunna gaskiya ne sun san abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi na gaskiya bisa abin da hadisan sai zo da shi gaskiya ne amma saboda wasu burace-burace nasu da wasu soye-soyen zuciya nasu ya saka wato suke kawar da mutane akan bin tilbar gaskiya suke ɗora mutane akan san zuciya ya rifuna alhaqa wala yatabi'unahu kal yahud saboda haka al-maghdubi alaihim nan gudun ba yahudawa ne kadai ba saboda al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi shi alqur'ani duk inda ya magana idan dai wasu yi hali irin na waɗanda Allah ya ambata to su ma sun shiga ba za ka ce kawai wannan ya taƙaitu kan kafuran maka bane ba ko ya takaitu kan mai kwan ƙureshawa waɗanda suka yi kafirci bane ba ko yahudawa kadai duk wanda ya san gaskiya ya ƙi yin aiki da gaskiya yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da shi waddalluna batattu kuma alladhina ya'maluna a amalal qulubi wal jawarihi bila ilmin kan nasara su ne waɗanda suna ta yin aiki suna ta suna bulayi suna ayyuka na zuciya da ayyukan gabai ka gansu suna ta bautar Allah suna kyautata wa mutane mu'amala suna tausayi to amma a irin tausayin da ba wanda ya su irin wannan tausayi domin addini ba za ka yi ba sai in Allah ya ce ka yi komai kyawun abu in ba Allah ko manzon Allah sallallahu ne ya ce wannan abun addini bane ba in kayi shi kayi aikin banza suna aiki amma bila ilmin ba tare da mai ilmi ba Allah ji kan mala Abdulrahman al-Akhdari kun ga cewa yi wala ya hailu lahu an amala amalan hata an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukum Allah fihi bai halarta musulmi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukuncin Allah kan wannan aikin ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى wannan ya saka Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta Yahudawa da halaka da taɓewa cikin faɗinsa a suratul arafi sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah yake magana akan labaran annabi Musa alaihi salatu wasalam da gwagwarmaya da ya yi da fir'auna da yadda ya sha fama da mutanen sabanu isra'ila sai cikin zancen sai allah ce sa'asirifu an ayati allazina na fil ardi bighayri haƙi allah ce zan ba da kariya zan tunkuɗe duk wani abin da aka nufaci ayoyina da shi saƙona da shi duk abin da aka nufi annabi musa da shi duk abin da aka nufi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi duk abin da wasu maɓarnata suka yi niyyar su ƙaƙaba shi a cikin musulunci allah ce sa'asrifu an ayati allazina takabbaruna wannan ke gwada mana allah madaukakin sarki shi ke ɗaukar nauyin kare addininsa wannan addini namu in ba dan allah nake kare kayansa da kansa ba ai da dan mu ne da a wasu lokatan yanda mai musuluncin ya zamto sai dai a karanta a tarihi an taɓa yin wani addini mai suna musulunci amma ina a musulunci da yadda ka yi da shi zai zo ya sake murmurewa zai zo ya sake dawowa zai zo ya sake ƙarfi sa'asrifu an ayati yallazina na fil ardi Allah ce zan kare ayoyi na daga waɗanda suke yin girman kai a ban ƙasa kasan girman kai rawanin tsiya ba irin abin da baya ɗauka mutum zuwa ga gare shi na min na halaka ko tabewa yatakabbaruna na ardi wanda suke girman kai a bayan ƙasa bai ghairil haƙƙi kuma ba tare da gaskiya ba wannan ba yana gwada cewa idan mutum ya yi girman kai akan abin da yake mai gaskiya girman kayan daidai ba ne ba a'a wannan kharaja ma kharajal ghalibi ya fito ne akan wato irin abin da malaman suke faɗi cewa mafiya masu irin wannan aikin suna yi ne da haka galibin waɗanda suke girman kai suna girman kai ne mai kan abin da ke ƙarya suna jiji da kai akan abin da ke mai ba gaskiya ba duk mutumin da riko yake da gaskiya da wahala ka same shi da mai da girman kai mai girman kai galibi yana da kuma mai son zuciya daga nan kuma zaka sai ka same shi da mai yana da son asali daga nan kuma sai kuma ka saji yana jin haushin mutane idan suna da wata falala a gurin Allah subhanahu wataala cututtukan zuciya kamar cututtukan jiki ne wasu cutukan sukan haihu mai wasu kaga jahilci yana haifan mai girman kai girman kai yana haifar mai san zuciya san zuciya yana haifar mai watsi da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan ba wannan kawai ba kowace cuta kada ko za ka same ta tana mai tana sarkafa da mai da wata kamar yanzu daga zaren an an ce mutum ya fara kamuwa da hawan jini ne in a kwana bisa ji kuma ai hakan ya yi masa sanadin wato kodarsa ta fara mai ta fara lalacewa sai ka ji ai abin ya kai zuwa ga shuga ya kama shi wannan kada wani ji ne likita ya dauka cewa ina magana ina bulayi a kawai misali nake bayarwa ban san wanne ne yake kamawa bayan wannan ba amma dai za ga sutuka suna da zumunci da ke tsakaninsu idan wannan ta zo sai wannan ta me tazo zo yatakabbaruna bil to irin wannan kharaja makharajal galibi galibi masu yin girman kai suna yi ne ba akan gaskiya ba wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha kowace irin aya ka zo musu da ita kowane irin abu ka zo musu da shi na sakon Allah to wannan abu ba zai sa su imani ba اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر cewa manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ba za mu yi imani da kai ba sai wannan farin wata da muke gani ya sako ƙasa ya dare biyu akan wancan dutse ɗaya ɓangaren yana ta bayan dutsen ɗayan ya zo gaban dutse in muka ga haka to yanzu za mu sani cewa lalle mai sama ubangiji Allah subhanahu wata'ala shi ya aiko ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah hakan ya faru amma kun sa abin da suka ce suka ce ai yanzu ma ka ƙara bayyana mana cewa kai ɗin nan wato gawurtaccen mai sihiri ne in ba gawurtaccen mai sihiri ba ya za a yi a shefarin wata ya sauka ne wa iya rau kula ayata uridu wa kulu me wa iya rau ayatan uridu wa kulu sihirin mustamir wa iya rau sabilar rushdi la ruhu sabila idan suka ga wani wata hanya wacce take ta shari'a hanya ce wato ta yaddar Allah subhanahu wataala hanya ce ta taimako hanya ce ta ya kamata hanya ce ta abin da yake daidai ba sa rikon wannan a matsayin me a matsayin hanyar bin su ba za su iya cuce da dukiyoyinsu ba sai akan harkar da take akwai wato shagala a ciki yanzu kun ga 'yan wana lokacin da aka yi makaɗan masalauta ko ko da makaɗan irin su ɗan ƙwairo irin su shata kuna jin irin kyaututtukan da suke ambatawa mai salakuna suna mai suna ba su ba hamma maki bane ba suka je ka samu masallacin sarkin a lokacin kuma yana mai ina yoyo ko yanzu ka ji mutum akan siyasa ya cire dubban kuɗi miliyoyin kuɗi ya sai fom ya kafa mai ya yi network ɗinsa haka ne ya samar da contacts ɗinsa da coordinators ɗinsa ya yi buga fostas ya samar da kayayyaki da suke ƙara talata shi amma sai gani da za a ce ya ba da taimakon masallaci sai ya cire naira hamsin ya bayar wa iya rawar sabilar rushdi la ya ruho sabila wa iya rawar sabilar ya ruho sabila abin da yake halaka abin da yake bata abin da yake shagala akwai abin da yake ba zai amfani su ba nan ne za ga sun rike shi a matsayin mai ya ruho mai sabila yan uwana musamman mu akwai rafkana a cikin lamarinmu yanzu kun ga yan duniyan gasken masu yin demokradiyya iyayenta ko ba haka ba su ba sa so a kashe kuɗi a jiki amma mu ku ga ga jahilci ga ƙauyanci ga gidaranci ana raba mutum indomi ana ba gasasshiyar doya ana ba shi magi ana ba shi omo ana bashi kilin <laughs> wadu wannan a matsayin ya ba da abin da yake mai 'yan hakkinsa ko 'yancinsa ba wa ina cewa a bayar kukar kar a bayar bane ba ni duk ba shine damuwa ta ba damuwa ta shine ka duba yadda mutane suke mai suke a rude akan abin da ke shirme suke kashe mai kuradan su amma Allah na kira cikin la'i ha da auna da tun fi kofi sabilillah ga kunan da ku ake ana kiran ku ku ce baka ku ba da sadaka wato kasan mutane idan suka aka ce sadaka sun ɗauka abin da ake nufi shine kawai ka taimaka wa malam ko ka bada da kuɗi a sayi wato ƙoyin masallaci ko a sayi kafet da masallaci ko a gyara ƙofar masallaci ko a sayi janareto ko a saman janareto idan aka ce a taimaka ana nufin ka taimaka wa mutane mabukata duk abin da yake zai inganta rayuwa ya karfafa al'ummarka wannan yana daga cikin taimakawa addinin Allah ka gina rijiya taimakawa addinin Allah ne ka gina wato bohol taimakawa addinin Allah ne ka samar da wani wata gidauniya ta taimakawa mabukata mata waɗanda suka raza mazajensu marayu taimakawa addinin Allah ne ka samar da abin da zaka ranga raba mutane abinci koya musu sana'a taimakawa addinin Allah ne dan uwana ba irin wannan kira muke na a kawo a kasa aljihun malam ba kira muke yi ku zo irin yadda taimakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi manzo Allah bai taba kira a taimakawa kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne da a taimakawa al'umma ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah kan hanyar Allah duk abin da yake daidai hanyar Allah ne faminkum man yabkhal amma cikin ku akwai wanda yake rowa faman yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda yake rowa wa kansa yake rowa wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne dai mabukata zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma idan baka ma taimaka ba mutane za su rayu akan gado ɗaya za kwana shi ma talaka akan gado ɗaya zai kwana abin da za ka ci shi ne abin da za zaka cika cikinka ko da nasu ya fi daɗi shi ma dai ya ci sannan iskar da kake shaka ita yake shaka in ka hau wato ƙasar gumar mota ya hau wato gwangwaro amma dai shi ma dai ya me ya hau abin hawa in kana dan wannan zamani kamar da zaka hau jirgin sama shi ma dai ba jaki zai hau ya je mai ba gurin ba shi ma mota zai hau kura dan uwana ka taimaka wa man yaku za fadlin wa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmami wa man yufa la yuzmam wa man yuhda qalbuhu ila mutma'in al-barri la yatajamjami duk mutumin da yake taimakawa zaka ga ɗabi'ar mutane ma suna me suna san shi suna kaunar shi suna ambato shi da alheri amma duk mutumin da baya taimakawa za a ga ko da a gabansa ba a iya wato faɗa masa wato ƙananan maganganu amma ina koma gefe ana faɗa wallahu ta'ala alam dalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin waɗannan sun riga sun karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala sun rafkana daga wato turbar Allah subhanahu wata'ala sai malam ya ce ووصف ووصف العالم الذي لم يعمل أما دموانا كبرين دا ابن القيم يكي بدا شكي مدارج السالكين شي أنا فهمتر يكي شوا آآ da Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda suke tsoron waɗanda suke malam kasan fassarar guda biyu ne za ka yi fassarar cewa malamai su ne masu jimi tsoron Allah amma inda za ka ɗauki fassarar larabcin ko zallan larabcin in ka ce inna ma ya Allah masu tsoron Allah ma waɗannan da suke tsoron Allah cikin bayansa al’ulama su ne malamai wanda yake jin tsoron Allah shine mai malam in malami bai ji tsoron Allah ba jahili ne shi wannan wata fassarar kenan ko ko da kuwa ba haka abin yake ba amma dai wato malami idan bai aiki da karatunsa ba bai amfane shi ba kuma ba shi da wata matsaya ba shi da wani me ba shi da wani fifiko akan wanda bai sani ba masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu asfara waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su littafai ya ba su ilimi ya sanar da su a taura da linjira da zabura amma ba su yi aiki da abin da ke cikinta ba ya sanar da su alkur'ani ba su yi aiki da abin da ke cikin alkur'ani ba ya sanar da su hadisi ba su yi aiki da abin da ke cikin hadisi ba Allah ce misalin su kamar jaki ne da ke ɗauke da kaya littafai in ka gan ka ce masu kai lalle jakin nan ya sha ilimi amma ya mai da shi mai ilimin shin wannan ilimin zai amfane shi sai ce ga wata aya ma Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin malamin da baya aiki da min da iliminsa cewa watlu alaihim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع hawa Allah ce watlu alaihim ka karanta musu ka faɗa musu ka basu labari malam nan aka sai ce ibnu ashur a cikin at-tahrir wa yana cewa sau da yawa idan Allah kaji kaji ya ce watlu watlu watlu to Allah yana ba da labai na jawo hankalin annabi Muhammad sallallahu ne cewa ya karanta wa musulmai labarin waɗanda suka yi wato fitsaranci wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi shirka suka yi kafirci amma sai malam aka sai ce a'a ana samun irin wannan ma akan labaran da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya bayar na mutanen kirki wa mu'mini saboda haka dai wasu kissoshi ne da Allah subhanahu wataala yake so ya ambato mana don su zamto mana abun wa'azi zamto mana abun lura kamar da Allah subhanahu wataala irin wannan ya faɗa su barjak a cikin alkur'ani watlu alaihim naba nuhin watlu alaihim masalul masalul masalul qaumi ko watlu alaihim wa naba ibrahima ko watlu alaihim naba ne adama bil haqqi ga sunan da cikin alkur'ani Allah ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin nan na wanda muka bashi littafin muka bashi ayoyinmu muka bashi sanin alkur'ani muka bashi sanin sunna muka bashi sanin attaura muka bashi sanin linjila muka bashi sanin ilimi fansalaka minha amma sai tubu daga ilimin ya to cewa maimakon ya kwaba ilimin a jikinsa ya to ilimin ya amfane shi ya yi aiki da shi amma ina sai ya tube ilimin ya ajiye a gefe baya aiki da shi sai ya zamto fa'at ba'ahu shaitan sai shaitan ne yake binsa kun nan gurin idan malami ya bata to fa sai dai ya gwada wa shaitan yadda ake batarwa ba wai shaitan ya gwada masa ba Allah ce kudu wannan da aka ba shi ayoyin mu ya yin aiki da ayoyin fa'at ba'ahu shaitan shaitan ma bin sa yake yi fakana min gawina sai ya kasance cikin masu ɓatarwa, masu jeba mutane cikin halaka fakana min gawina sai zamta cewa shi ma ɓatarwa yake ba wai matsayinsa ya wuce ɓatacce. a'a ya zama ɓatacce ga watacce har ma ya zamta batarwa yake walau shi ina larafa'anahu biha Allah ce da mun so daga darajarsa da wannan ayoyi da mun daga darajarsa da alkur'ani domin malami idan ya aiki da iliminsa zai samu daraja a nan duniya duk mai ilimi Allah subhanahu wataala ya daga matsayinsa Allah ya yakan girmama lamarinsa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat waɗanda Allah ya ba su ilimi Allah yana daga darajarsu da matsayinsu gwargwadon iliminka da takawarka gwargwadon matsayinka da Allah subhanahu wataala zai daga wannan tambaye ku yanzu na tabbata a ungoyinku kuna da masu digiri da farsofesoshi ko ba haka ba yanzu za ga malamin da ke wa'azi a ungonku yake karantarwa kowa ya san shi a unguwar kowa yana mai da lamarinsa a kansa a unguwar a kowa yana da bukatar sa ana masu tambayoyi a me a unguwar sai ya ga mewa akwai wani dakta akwai farfesa ko ba haka ba amma babu ruwan mutane da me da shi farfesancinsa ba ya yi sai a aji daktancinsa ya yi sai a me sai yin academic cycle amma sai ga wato wannan wanda ba kowa ba shi mutane suke me suke damuwa da shi dama mai ɗaukaka shine a girin makan a mutunta kan amma idan malami ya zamto mai tsoron Allah sai ka ga mutane suna ƙaunarsa suna sansa suna saurarawa maganarsa da haka shi wancan da ya yi watsi da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato a garin neman gida sai gyaran gida sai ya tsola mai idanunsa a neman duniya sai ya rasa mai sai ya rasa duniyar kasan hatta a cikin almajirai wani za ga Allah ya bashi Qur'ani Allah ya bashi sunna Allah ya bashi ilimi amma sai ga mutum yana ganin wato shi baya so a rena masa shi bature ne yana magana yana wani turanci ya shi ba zai karanta ma islamic studies ba shi ba zai karanta wato kaza ba shi zai karanta science ne physics zai yi chemistry zai yi biology zai yi dan uwana nawa nawa yan biology da yan physics da yan chemistry muna ganin su an goyi talakawa ne ba wurin kowa da su haka ne amma malamin islamiyya za gari gasu da me da kyau watlu alaihim naba allazi atainahu ayatna fansalakha minha to ka bai kamata mu ringa jin shu'ur bin naqs ba mu ringa jin abin da Allah subhanahu wataala ya bamu na haddan alqur'ani suratul bakara ta hau farfesa haddan sunan bakara matsayinka a gurin Allah ya hau matsayinka zama to me farfesa ka dinga jin wannan abu matsayinka ba a duniya ne kadai ba yanzu farfesa yana mutuwa takardarsa sun zama to me aikin banza domin ba za su yi aiki wa matarsa ba ba za su yi aiki wa ɗansa ba ba za su yi aiki wa danginsa ba Shikenan ya riga ya ƙare ya su ya riga ya ƙare sai dai aman ne hotonsa amma kai ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka in ke aiki da shi ba ma nan ne asalin matsayin yake ba matsayin na asali yana ina ne yana lahira yana lahira ba ina kushe waɗancan ilimin ba ne ba ba ina wato cewa waɗancan ilimin haramun ba ne ba ba ina cewa kada ku koya ba ne ba abin da nake faɗa a yan uwana almajirai shine mu girmama kanmu mu gane Allah subhanahu wataala ya me ya mana ni'ima mu girmama Allah subhanahu wataala mu kama turban gaskiya mu girma Allah a nan duniya mu yi aiki da ilimin mu sai Allah ya daga darajar mu duniya da me da lahira amma ga malamin addini ya zo yana ƙarya yana bayanan abin da bai yi ba yana so sai mutane sun dauke shi a matsayin ma'aikata ya yi aikin kirki bayan bai wani aikin ba yan wana sai mutuncin ka ya zube mutane suna da hankali mutane sun sa abin da suke yi kowa yana sauraron ka in kai ƙarya za a gane in kai gaskiya za a me za a gane yan uwan almajirai mu girma kanmu mu dauka cewa babu abin da ya muna alqur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhara lil ardi wattaba'a hawahu akwai kisoshi da ake rawaitowa cewa wannan ayar wasu na cewa Allah subhanahu wataala ya sauka da ita ne akan umayya ibnu abi sult al-thaqafi kamar ne ibnu tariq ibnu jarir ya kawo cikin ah, ah, tafsiri daga abdullahi ibn amr bin al-as cewa wanne wanda wato ya kusan attaura ya san linjila ya yi yawo ya je ƙasar sham wato yana neman gaskiya ya san da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya san da zuwan annabi ya san annabi ya san komai amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya bin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi watsi da duk abin da sani na ilimin har manzo Allah ke cewa kamar da Imam Bukhari ya rawaito cewa kada umayya ibn abi sult an yuslima ya ka kaɗan yami ya musulunta amma sai ya aiki da ilimin sai ya aiki da sa wasu suka cewa Allah ya saukar da wannan ayar ne a kansa wasu kuma suna cewa Allah ya saukar da ita ne akan wani abu amir ibn baifi al-rahib wasu kuma daga shi malaman tafsiri suna cewa wannan ayar Allah ya saukar da ita akan bal'am dan me dan ba'ura na jinkirta wannan ne saboda fara muku ba gaskiya bane ba bal'am dan ba uwar mutumin kirki ne iya abin da aka killace na tarihinsa nagartaccen mutum ne iya abin da ya zo ya mutu yana kan bautar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin bayin Allah na Madiyana Ko san a Madiyana akwai waɗanda Allah ya bada labarin sa cikin Alƙur'ani mutanen kirki ne wasu su ce annabawa ne wasu su ce salihan bayan bayi ne kamar wanda annabi musa alaihissalatu wasalam ya ulmi yassa muhalla shahidi ba gaskiya bane ba a daina faɗan wannan zance ba ilimi ba ya goyon bayan wannan zance duk da cewa malamin tafsiri sun me sun ambato amma kisu shine waɗanda suke launana bal'am dan ba'ura mutumin kirki ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام alaikum wa الله